الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya bobare shi mai sake haɗa mu a wannan yammaci na lahadi goma ga watan sha'aban shekara ta 1435 na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wanda ya daidai da takwas ga watan shida a shekara ta 2014 a lissafin miladiya yau insha allahu a ci gaba da darasinmu na <clears throat> littafin muktasar manhaji sunan nabawiyya na malam ibn taimiyya za mu tashi darasi na 84 a shafi na wani 198 na kuma na 134 ko na wato darasi na 84 a makon da ya gabata mun kare karanta abinda ibn al-mutahar al-hilli wanda ibn taimiyya ya rubuta wani littafi domin martani gare shi ya ambata dangane da cewa mazhabar shi'a imamiya ita ce alfirkatun najiya kuma ita ce ta waje ba abi da dai maganganun da ya kawo wanda muka gama kuma cewa wannan addini kai na shi'a an samo shi ne daga a'immatu ahlul bait wanda mun dade muna karanta wannan maganganu nasa mako da ya gabata dai mun kare inda za mu tashi yau kansa shine mai da jawabi mai da amsa da mai da martani akan wannan magana ah, <clears throat> kafin nan yana da kyau dama dukkan mu sani cewa maganganun da muke karantawa na malam ibn taimiyya mai da martani ne akan da'awar da shi wannan bawan allah wanda ya rubuta littafin hajjul karama fi ma'arifatul imama wato ibn ah, al-mutahar al ya rubuta don kare aƙidarsa kuma dama sanannen abu ne duk mai aƙida yana rubuce-rubucensa don ya kare aƙidarsa ba kuma wani abu ne na mamaki ko sabo ba kuma a darussan da muke yi da'iman ina yawan gaya mana cewa muna yi waɗannan darussa da manufofi manya-manya guda biyu na farko faɗakar da junanmu domin da yawa daga cikin mabiya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko saboda rashin bukata ko saboda tsoron abu ba su san meye shi'a mai aƙidin shi'a ba wannan ya sa da'awar ta masu da'awar kira zuwa ga abi wannan hanya ta shi'ar take karbuwa a wasu wuraren saboda dabarun da ake bi na lullube asalin addinin a nuna abin da a bayyane daban yake da abin da ke shine ainihin abin da ake addini to wannan irin faɗakarwar za ta taimaki wanda bai riga ya rudu da wannan tunanin ba ya nisance shi sannan kuma tunatarwa ne da kira ne da shi kansa wanda allah ya sa allah ya jarrabe shi da shiga wannan tafiya ta tashayyu'in ko rafidanci wato ya shiga hanyar shi'a a matsayinsa na mutum da ya alal akalla mai hankali ya yi tunani don su ma da yawa daga cikinsu ba su san meye shi'ar ba da yawa mafi yawa sun ɗauka hakika abin da ake faɗa shine gaskiya na cewa wannan abin da suke kai shine hanyar ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma kullu abin da muke kokari mu nuna shine tsakani da Allah dan tausayi dan kauna dan rahama ba dan cin mutunci ba kiran duk wanda ya shiga wannan hanyar yayi tunani a matsayinsa na mai hankali an ba shi dama yayi tunani a matsayinsa na mutumin da ya san abin da ya kamata in dai mai hankali ne shi ya duba ya gani abinda zai tuhumi mabiya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na cewa makiya ahlul baiti ne in ya duba tsakaninsa da Allah ya tabbata karya ne a tuhumi masu bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma na wanda ahlus sunna a ce musu su ne makiya ahlul baiti babu inda zai iya kawo wannan abu a rubuce cewa ga inda ahlus sunna suke da gaba da ahlul baiti amma wannan tunda ita ce kawai hanyar da za a iya jan hankalin wanda bai san hanyar ba a yi masa tallan abin da irin wannan siga din tunda ita tafiyar ba ta taɓa yiwuwa babu gaba zai wahala mutum ya shi a ba gaba addini na asali an gina shi ne akan ka yi gaba da wanda ba mai wannan tafiyar ba to shi yasa kuma dole a gina shi akan rashin adalci idan ba an yi tallan an yi wa wasu karya cewa gashi ba sa san ahlul baiti makiya ahlul baiti ne tunda an yi wasu abubakar radiyallahu ta'ala anhu an samu kofar da za a zage su a cice su har ana bautawa Allah <clears throat> ana so a samu lada ta hanyar zagin abubakar da la'anarsa an ɗauka cewa su abubakar ɗin makiya Allah ne wannan abun da ake talla bayan da za a yi a fahimci cewa ba haka yake ba sai da faɗakarwa to haka mutum wanda yake ya riga ya shiga wannan tafiya din shi ma wannan kira muwajjah ilaihi muna fuskantar da shi zuwa gare shi ya yi tunani ya ga cewa abun ba haka yake ba mu da awar da muke faɗa ita ce wannan addini da ake cewa shi'ar ba daga ahlil baitin yake ba na sunna dinnan na ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da hanyar sahabbai ita ce mazhabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mazhabar sahabbai ita ce mazhabar ahlul baiti to ita muke kira a kanta gaba ɗaya a zo a haɗu a koma kan abin da yake shi za a samu a qur'ani shi za a samu a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka maganganun da muka je a baya in dai ba ku manta ba wanda shi ibn al-mutahhar al-hilli ya ambata magana ce yake so ya ce wannan abin da suke na addini da ake kira shi'a to an samo asalinsa ne daga ahalil baiti to abin da malam ibn tamiya zai bashi amsa a nan shine wannan ba haka bane abin da ake da sunan shine shi'a a zagi sahabbai a kafirta su a yi kokonton qur'ani da waɗannan aƙidu da ba a san su ba imamanci mahadi ya gaiba ƙarama da babba maganar raja'a taƙiyya waɗannan abubuwan baƙi ne a addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ba a san su ba daga baya aka sa su kuma su aka sani a matsayin addinin shi'a to a bayyana cewa wannan abin da ake kira shi'ar to tabbas babu kuma kokonto babu ɗaya daga cikin ahalil baiti musamman ko da imaman imaman da suke da'awa guda goma sha biyu babu ɗaya daga cikinsu da yake kan wannan aƙidu babu wani abu a rubuce da mutum zai iya kawowa da isnadi ingantacce cewa ɗaya daga cikin waɗannan aƙidun an same su daga imami tun daga ali har zuwa a alhassanul askari daga cikin da waɗannan mutum sha ɗaya wanda aka tabbatar da sun rayu an gansu sun yi magana kuma an ji ta a kawo abu a rubuce tabbatacce cewa waɗannan aƙidun na la'anar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama da zaginsu da kafirta su da cewa 'yan wuta ne suna cikin wutar jahannama wannan abun babu ɗaya daga cikin imaman nan goma sha ɗaya da ya faɗe shi amma muna cewa da me ta hanyar isnadi ingantacce a tabbatar ga riwaya da ta tabbata daga ɗaya daga cikinsu babu wannan shine abin da za mu ji daga bayanin da ibn taymiya zai kawo mana insha Allah yace wal jawabu anhu amsa akan wannan maganganu da ibnul al hili ya ambata za a bada ita ta fuskoki da yawa ha fuska ta farko an yi kala a ce la nusallimu an al-imamiyyata akhadhu madhhabahum an ahli bait ba mu sallama ba ba mu yadda ba ba mu gamsu ba da cewa su 'yan imamiyya wannan addinin nasu na imamiyyan nan da ake cewa shi'a daga ahlil baitin suka karɓo shi kaga nan magana ce ta makiyin ahalil baiti ko ko wanda ya yadda da ahlul baiti wanda ya yadda da ahlul baiti yake girmama su domin idan da mutum gaba yake da ahalil baiti da sai hada su da su da wanda suke da awace to duk ku je ku karata ba ruwanmu da ku je in kun samu da gunsu ma duk ba ruwanmu da ku to amma magana ta adalci ita ce duk ahlus sunna masoyin ahalil baiti duk ahlus sunna masoyin ahalil baiti don haka wannan abin da ake cewa addini na shi'a da wannan suna abin da ake tuhuma shine ba daga ahalil baitin yake ba ba kiyayyar ahalil baitin ne a'a ba mu yadda cewa wannan shine addinin da ahalil baiti suka yi ba babu kuma wanda zai iya tabbatar da cewa ahalil baiti su suka zo da wannan addini mun gane wannan to sai ke cewa ba musallama ba lal ithnai ashariya wala ghayruhu su yan imamiyar ko yan isne ashariyyar ne ko kuma yan wasu ma wanda ba isne ashariyyar ba tunda yan imamiya ba imamiya ɗaya ba ce akwai imamiya isne ashariya akwai imamiya sab'iyya akwai duruz akwai wane ne akwai wane ne duk dai mun ji su a baya to ko ɗaya daga cikin su babu wanda zai iya ɗaukar wannan mazhabar tasa ya bi ta tinkin tinkin da isnadi ingantacce har zuwa wani daga cikin a ahlul baiti sai ce bal hum mukhalifuna li aliyin radiyallahu anhu yace kai ba haka ba dukkaninsu sun saba wa Aliyu ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu domin wannan ba aqidarsa bace bai kuma koya musu ita ba wa a'immati ahlil bait da ali da shugaban ah, shugabannin ahlil baitin babu ɗaya daga cikinsu da yake tare da yan shi'a akan ɗaya daga cikin aƙidunsu ali bai san ithne ashariya ba wannan ko kokonto ni ba na yi aliyu radiyallahu ta'ala anhu ba shi ba bai san ma aqidar isnai ashariya ba cewa akwai wasu imamai goma sha biyu bai faɗi wannan ba bai aƙidinci wannan ba ba shi da wannan aƙidar ba mai iya tabbatarwa duk duniya cewa ali shi ya kafa wannan abin da ake cewa ali radiyallahu ta'ala an shi ya kafa wannan abin da ake ce mai a ashariya tabbatarwa ta hanyar isnadi da za a gamsu da shi malaman ilimin hadisi da suka san harkar riwaya a cewa wane ne ya kai daga wane wane ya karbo daga wane an tabbatar da wane nan adali ne wane ma adali ne har zuwa aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya san a shari'a wannan babu ba mai tabbatar da wannan mun fahimci wannan ɗaya kenan sannan sai ke cewa fi jami'i usulihim wannan abun haka yake babu inda ali ya dace da su a cikin dukkan usulinsu ma'ana ginshikan addinin nan nasu allati fara ha ahlas sunnati wal jama'a wanda suka saba wa ahli sunna wal jama'a a cikinsu. ko guda daya babu wanda za a iya samuwa daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ko wani daga cikin a'immatu ahli bait sai ce tauhidihim ko tauhidin nasu wa adlihim da adalcin nun ma'ana yana nufin aqidar su ta at-tauhid wal adl wal imama waɗannan aqidun ai mun san su guda hudu ko biyar al-tauhid wal adl wa abin annubuwa da da kuma al'imama waɗannan abubuwan guda biyar ko in ce waɗanda suka keɓanta da su ɗin su ne tauhidi a irin fahimtarsu al'adulu da irin a irin su da kuma al'imama ɗin waɗannan su ne dama suka babbanta akan nubuwa da kuma tashin kiyama wannan duk ba saɓani an tafi daidai da sauran musulmi amma a matsalolin da suka saba wa ahalus sunna a ciki shine irin tauhidin nasu wanda suka dauko daga mu'tazilawa irin adalcin nasu da suka dauko daga mu'tazilawa da irin imamancin da su suka fito da shi mu'tazilawa ma ba su san da shi ba to waɗannan abubuwan uku babu inda zaka same shi a iya tabbatar da shi daga mutum ɗaya daga cikin imaman ahlul sai ce fa inna thabita an aliyin abin da ya tabbata daga ali bin abi talib radiyallahu anhu wa a'immati ahlil bait da kuma shugabannin ahlil bait min ithbati sifati lillah na tabbatar da siffofi ga Allah domin abinda ake nufi da tauhidi a wurin mu'tazilawa wanda shi a suka ɗauka shine nafiyu sifati da siffofi daga Allah Abinda ake nufi da ƙaddara a gurin mu'tazilawa wanda a gunsu shi a suka ɗauki wannan istilahin lafazin da dai a wajen sharhin mazmunin na sabani to wannan abun baka iya samo shi daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu abinda suke nufi da tauhidi shine nafiyan sifati to abinda aka ruwaito daga aliyu radiyallahu ta'ala anhu da sauran imaman ahalil baiti min ithbati sifati na tabbatar da siffofi ga Allah wal ithbatil qadari da kuma tabbatar da imani da kaddara cewa Allah shi ya kaddara komai abinda ya samu mutum na alheri ko na sharri da ayyukan bayi da mashi'ar Allah a kansu da gudanar da su wannan tabbatar da haka wa ithbati khilafati al khulafa thalathati da kuma tabbatar da da yarda da khalifancin khalifofin nan guda uku abubakar da umar da uthman wa isbatu fadilati abubakarin wa umar radiyallahu anhuma da kuma tabbatar da falalar abubakar da umar radiyallahu anhuma wa gairi zalika da kuma wasu dai minal masaili na masaloli kullihi dukkanin waɗannan abubuwan yunaqidu mazhabar rafida abinda aka ciro daga aliyu radiyallahu ta'ala anhu da abinda aka ciro daga imaman ahlul baiti na waɗannan abubuwan wanda suka dace da sunna to wannan ya saba wa mazhabar rafida ma'ana ya saba wa abinda su shi'a suke kai Allah sa kun fahimci abinda yake nufi yawa cewa abinda kuke gani a cikin littafan shi'a a ko ba ma a cikin littafan shi'a ba abinda ya tabbata sawan a littafan shi'a ko sunna na daga maganganu daga aliyu da ahlul baiti na tabbatar da siffofi ga Allah wanda kuma wannan shine sabanin abin da suke nufi da tauhidi na tabbatar da kaddara wanda saɓanin abin da suke nufi ne da adalci da kuma tabbatar da khalifancin abubakar da umar da uthman da falalar abubakar da umar wanda daga bakin aliyu aka sami wannan wannan abun ya dace da aƙidar shi ko ya saba ya saba to idan ko ya saba ta ya za a ce wannan shi an ci an samo shi ne daga aliyu an samo shi ne daga ahlul baiti kun fahimci wannan nan can? in mun duba aƙidun ahlul baitin tun daga aliyu da sauran abinda za a samu na aƙida to wanda ya dace da na ahlus sunna ne in ka buɗe ƙur'ani aƙidar sunna zaka gani in ka buɗe sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aƙidar sunna zaka to daga bakin aliyu da ahlul baiti radiyallahu anhum ajma'in abin da zaka gani shine abin da ya dace da alqur'ani abin da ya dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine aqidar dukkan ahlus sunna na duniya to idan ku haka ne ya yi zama gaskiya a iya yadda da cewa a shi a an samu su ne daga waɗannan ahalil baitin bayan ga saɓanin haka muka samu daga gunsu to abin da ke so ya gaya mana ke sai ce wa naqlu sabitun thabitun mustafidun fi kutubi ahlil ilmi naƙali riwayoyi da aka ruwaito dangane da waɗannan abubuwa ɗin tabbatar da siffofi da kuma tabbatar da ƙaddara ga Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da khalifancin abubakar da umar radiyallahu anhuma da kuma dai a sauran abubuwa na aƙidun ahli sunna ya tabbata wannan riwayoyin sun tabbata mustafidun kuma ya zo ta hanyoyi da yawa fi kutubi ahli ilmi a littafan malamai ma'abuta ilimi bi haisu ta yadda inna ma'rifatal manquli fi hadha babi an a'immati ahli bait sanin abin da aka ciro aka ruwaito a wannan babin na aƙida daga shugabannin ahalil baiti din nan yujibu yana wajabtar da a sami ilman daruriyan ilimin da ba kokonto ilimin da ba za ka iya ture shi ba shi ne ma'anar ilimi daruri ilimin da ya kai matsayin yaƙini ya fi ƙarfin aikokontansa bi annan rafidata cewa rafidawa 'yan shi'a mukhalifu na lahum sun saba wa a'immatu ahlul baiti la muwafiquna lahum ba masu dacewa ne da ahlul baiti ba aqidar su daban aƙidar ahlul baiti daban wannan fuska ta farko kenan kamar shimfiɗa zai yi na cewa a dunkule za mu gaya maka cewa wannan aƙida ba daga ahlul baiti take ba abu na biyu shine ce asani an yi ƙala a ce kad ulima sanannen abu ne an sani anna shi'ata cewa su a dinnan mukhtalifu na ikhtilafan kathiran fi masailil imamati a tsakaninsu sun yi saɓani saɓani mai yawa mai tsanani a matsaloli na imama wasifati da tabbatar da sufofi ga Allah wal qadar da tabbatar da kaddara wa gairi zalika da makamancin waɗannan min masaili usuluddin na daga matsalolin usuluddin to ga tambaya ibn taymiya zai tunda mun tabbatar da cewa su shi'a fa ba ƙaulinsu ra'ayinsu ba ƙwaya ɗaya ba ne a waɗannan matsalolin hatta a imama ɗin hatta imama ita kanta imamar cewa asali ne bayan cewa asali ne a dangane da waye imami ɗin an yi saɓani saɓani mai yawa a tsakaninsu a babin tabbatar da sufofi ga Allah a tsakaninsu akwai saɓani mai yawa a babin kaddara a tsakaninsu akwai saɓani mai yawa to sai bin taimiyya yake cewa fa ayyu qawlin lahum huwa al-ma'khudhu anil a'immatil ma'sumin a cikin maganganun da suka sassaba a kansu wannan yayi gabas wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa ai an saba to a ciki wanne ne aka ruwaito a cikin waɗannan maganganu wanda aka ruwaito daga imamai masumai. tunda sun aƙidanci cewa imaman nan ma'asumai ne ko ba ka ba imami ma'asumi ne me kuma ma'anar ismar na san kun san wannan kun haddace me ma'anar isma a wurinsu cewa imami baya zunubi wani iri ko babba ko karami baya mai kuma baya kuskure baya mantuwa baya rafkanuwa to yanzu mun samu a cikin ruwayoyinsu in wani imami ya mutu sai a yi saɓani wannan su ce imami da zai zama bayan wannan da ya mutum shine wane wannan kuma su ce a'a imami na hakika shine wane yanzu an samu imamai guda biyu wanne ne wanda ma'asumin da baya kuskure ya fada a ciki kun fahimci wannan abin to kaga ba zai yiwu ba kuwa a ce ma'asumi ya faɗi ƙauli biyu a mas'alar da duk wanda bai yarda da ita ba ya zama kafiri kun fahimci wannan abin yauwa ashe kenan to dole a yi tambaya wannan saɓanin da aka yi wanne ne a cikinsu ƙaulin ma'asumi wanda aka ciro daga wanda baya kuskure akwai yana cikin abin da nan malamin nan da ke hannuna ko littafin da ke hannuna ya kawo cewa akwai wata magana <coughs> da khomeini ya yi ta a cikin kun san dai khomeini ko yana da littafi sunansa kashful asrar asali da farisanci yaren farisiya ya rubuta farisinci yaren iran ya rubuta shi wani malami a sauyi ya fassara shi zuwa larabci duk da cewa 'yan shi'a suna inkarin fassarar to amma ba su fassara mana tasu fassarar mun same ta da larabci irin nasu ba daga cikin abin da yake faɗa Khomeini <clears throat> yana faɗi cewa wa wadihun abu ne bayyane kuru-kuru bi annan nabiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam law kana qad ballaga bi amril imamati da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da lamarin shugabancin nan lamarin imaman nan da ya isar da saƙo kuma nan can ma'ana kenan ya isar ma'ana bai isar ba kenan cewa da ya isar da saƙon nan dangane da imama wanda Allah ya bashi tibqan lima amara Allah bihi gwargwadon yadda Allah ya bashi umarni da ya isar yadda Allah ya ce ya isar wa bazalal masa'i kuma ya yi ƙoƙari fi hadhal majal a wannan fage lama na shabat fil buldanil islamiyyati kullu hadhihi al-ikhtilafat da sabanin nan da yake tsakanin musulmi a garuruwan musulmi duk da bai auku ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako yadda ya kamata dangane da imamanci ni ne faɗi wannan zance a cikin littafin kashful asrar da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako da ba a samu wannan al-ikhtilafati wal mushahanati da jayayya da rikici wala ma zaharat fi usul ad-din wa furu'ihi da kuma da ba a sami wannan rikici har ya bayyana a cikin asalin addini wato ginshikai a tauhidi kenan da kuma a furu'in addini rassan addini wato harkar fiqihu ba kenan da ba a samu rikici ba da ya zama addinin guda ɗaya ne ashe nan annabi dai sallallahu alaihi wasallam a bakin Khomeini yayi laifi shi yasa aka samu sabani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ja sabani ya ja mana wannan rikici saboda bai isar da sakon da Allah ya ce ya isar akan imamancin Ali ba wannan shine mafhumin maganar Khomeini abin da yake faɗi kina a wannan magana an dai kun fahimce ta haka take ko to idan ma'ana kenan kaga saɓani da ake yi yanzu an maida saɓaninsa goma kuma wannan magana ai ina jin kun taɓa jin ta kwanaki ma mun yi zancen ta ah, sautin wani malami nasu da ya je ziyarar kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah innaka akhta'ta khata'an kabira haithu farakta duniya walam tusili ahadin fasatatahammalu ta hadhihi al-umma haka ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi da je kabarinsa cewa ya manzan Allah kayi kuskure babban kuskure tunda ka bar duniya baka yanke mana hukuncin waye zai khalifa a bayan ka ba to duk saɓanin nan da aka yi kai zaka ɗau nauyin sa haka ya gaya masa ya wuce kuma Allah ya ƙyale shi to ya za a yi kuna fahimta na ita kanta idan dama wannan ai suna faɗar eh, wato idan mutum akwai wata magana da masu hikima suke cewa duk abin da mutum ya yarda da shi abin da ke zuciyar nan taka duk yadda kake boye shi wata ran sai ya bayyana to eh, aƙida ce ta karfi a zuciya cewa abin haka yake duk da an zo rubutu ko an zo bayani ga mutane ba iya faɗin wannan to amma da ya zo zafin ran ya yi yawa abin ya dame shi sai ya kasa boyewa sai da ya bayyana amma kuma wannan maganar ta rusa duk abin da aka gina addinin akai domin abin da aka gina addinin akai shine me annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasiyan nan ya isar da manzancin nan sahabbai ne suka ki karba shi yasa ma aka kafurta su in ko an ce bai isar ba an hutar da sahabbai don haka sai a dawo da sahabbai cikin musulunci ko ba haka bane to Allah kyauta <coughs> to wannan da yake na wannan magana wani da a'a na ga wannan magana ce ta aƙida su abin da suke yadda a kasan idan mutum yana da yaƙini akan aƙidarsa dole ya nemi mafita shi sun riga sun tabbatar da cewa kawai alin nan radiyallahu ta'ala an shi ne khalifan nan tunda ko bai zama ba me ya faru ko dai an isar da saƙo sahabbai sun ƙi sun kafirta ko kuma ba isar da saƙon ba amma su su dawo su ce alim ba shi bane ba zai yiwu ba saboda aƙida ta riga ta gamsu ta sun gamsu da ita a zuciya ka fahimci abin karfin yaƙini ne akan kuskure akan batil amma kuma saboda hawa ta rinjaye mutum zai iya tuhumar kowa shi yasa sai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam a mai da kuskuren ma gare shi a ce shine bai daidai ba kaga kuma ai magana ta kare gaba ɗaya ta lalace yanzu abin mamaki wanda zai ce imami baya kuskure amma ya ce annabi ya yi kuskure kun fahimci wani abin kuma a ce maso ya annabi hmm, to Allah ya sauƙi to sai ke cewa mu koma littafin can wancan magana tasa a cikin ah, wannan littafi na kashful asrar shafi na 155 kamar na ambata mana tarjamar ba ta sushi a bane. ne suna kuma tuhumar wannan na faɗa ne don babin adalci don su suna jin za su ce a to an ba mu yadda da fassarar ku ba to amma muna jiran irin da suka fassara wannan wurin kumai ne ya faɗa a hakikatan da larabci tunda mu ba mu san farisanci ba insha Allah sai mu duba in akwai kuskure a maganar mu sai mu gyara hmm. na'am wannan sai yake cewa hatta masail al-imamati qad urifa tirabuhum fiha hatta mas'alolin na imama din cewa wane ne imami wane ne imami akwai tufka da warwara da rikici mai faɗi yau kafin mu je kan <clears throat> abin da ya ambata mana dangane da matsalolin imama cewa sun yi saɓani a tsakanin su saɓani mai yawa wannan magana ta cewa in aka samu wannan saɓani akan kowace matsala ma sawa'un ta usuluddin ne a bangaren aƙida ko kuwa a ɓangaren fiƙihu ne wanne kauli za mu ɗauka cewa shine kaulin masumi a ina addinin gaskiya din yake wani ya tuna min wata magana da taba ambata muku ba mu samu karanta ta ba daga littafin tahzibul ahkam na at-tusi daga cikin manyan malaman su gashi na zo da shi za mu karanta kuma muqaddimarsa ce ba wani nisa ne da maganar ba a cikin wato littafin wani littafi daga cikin yana cikin alkutubul arba'a alkutubu arba'a shine al-kafi wa tahzib shine tahzib tahzibul wannan na hannuna akwai kuma al-istibsar da kuma man la yahduruhu al waɗannan kamar ka ce littafan al su bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah agun ahlus sunna yadda waɗannan shidan suke agun ahlus sunna to haka su kuma wannan guda hudun suke haka wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan littafai kamar ka ce sahihi muslim misali yauwa to shi mai littafin kafin ya kawo hadisan ya yi wata mukaddima sunansa abu ja'afar muhammad ibn al-hasan at-tusi a wannan bawan Allah ga littafin kamar yadda yake na taba zuwa mana shi ne ba ku manta ba bugun mu'assasatu ansariyan littiba'ati wan nashr a jamhuriyar islamiyya a iran al-islamiyya shari'i shuhada ga lambar waya nan ga email ga komai sun faɗa na matba'ar da aka rubuta aka buga wannan littafi ɗin matba'a ta ansariyan to a wannan bugu a shafi na farko kana buɗa farkon abin da ya faɗa a littafin rubutun nasa ƙanana ne yana cewa alhamdulillahi bayan sai bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi waliyil hamdi wa mustahiqihi wa salawatuhu ala khiratihi min khalqihi muhammadin wa alihi wa sallama tasliman ذكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث كو بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلافات yace zakarani ba'dul asdiqai wani daga cikin abokai ayyadahu Allah Allah ya karfafe shi na daga cikin mutanen da a haƙƙinsa akan mu wajibi ne ya yi mun muzakara ma'ana mun tattauna da shi da wasu hadisai na ma'abotanmu wato mabiya aƙidarmu za su kenan ta shi'a ya ce ayyadahumullahu Allah ya karfafe su wa rahimas salafa minhum Allah kuma ya ji kan magabatansu wa ma waqa'a fiha min al-ikhtilafi wat tabayuni da kuma abin da ya auku a cikin hadisan ma'ana abin da ke cikin waɗannan hadisai na saɓani da kuma almunafati wato karo da juna da hannun riga wata shi shine dai da kishiyanta juna hatta la ya kadu ya tafi khabarun illa wa bi iza'ihi ma ya duhu ya hatta saɓanin ya kai matuƙar yadda ba za a samu wani hadisi ɗaya ba sai ka sami wani hadisin daban da yake karo da shi ya saba masa bayan da za a yi ka iya haɗa su shine wa bi izaihi ma yadadduhu wala yaslamu hadithun babu wani hadithi kaga hadithi ya kawo fi siyaqin nakira kuma da tanwini munakkara ma'ana kenan kaga babu wani guda daya inda ya iya larabci ma'ana babu hadithi daya illa wa fi muqabalatihi ma yunafihi sai face akwai hadithin da yake fuskantarsa yake opposing dinsa shine ma'ana ma yuqabiluhu wanda yake wato karo da shi hatta ja'ala mukhalifuna dalika har waɗanda suka saba mana suka ɗauki wannan abun min a'zami tu'uni ala madhhabina suka ɗauki cewa babu wato abubuwan suka a mazhaban nan tamu irin wannan cewa gaskiya hadisan mutubka da walwalar da suke cikinsu sun yi yawa ta yadda ba dama mu iya jona hadisan nan su zama dukkan su su yi aiki a lokaci guda ko dai a ɗau wannan a aje wancan ko a ɗau wannan a aje wancan ba zai yi aiki da su kuma duk suna nan a cikin littafanmu ya ce har ya zama mu ko ya ce waɗanda suka saba mana sun ɗauki cewa wannan shine mafi girman sababin wato sukan wannan aƙidar tamu wata tarraku bi zalika ila ibtali mu'taqadina kuma har wannan yasa suka tafi suka kai ga wato su bata ƙidinmu su ce duk ƙidinmu ma ba daidai bane saboda saɓanin hadisan nan namu wa zakaru sun kuma ambata annahu lam yazal shuyukhukum suna cewa malaman ku fa ba su gushe ba as-salafu wal khalafu na da can da na baya yat'anuna ala mukhalifihim suna sukar wanda suka saba musu bil ikhtilafi alladhi yadinuna Allah ta'ala bihi da irin sabanin da wato suke bautawa Allah da shi wa yushanni'una alaihim suna mu tsananta musu suka biftiraqi kalimatihim cewa ai kalmar su ba haɗe take ba fil furu'i abin da ya shafi ilimin fiqhu wa yadhkurun suna ambatawa anna hadha mimma la yajuzu an yata'abbada bihi al-hakimu wannan yana cikin abin da ba zai yiwu ba bai halatta ba a ce Allah mai hikima shi ya ba da damar ai wannan abu a ce wannan riwayar ita ma gaskiya ce bayan ku ga wata riwayar ita ma ta saba mata a ce duk gaskiya ne kuma a ce daga ma'asumi wanda baya kuskure aka samu kuma a ce Allah mai hikima shine ya so ai wannan abun suka ce gaskiya ba zai yiwu ba kuma bi abun. yawwa sannan ce um, wala an yubiha al'amala bihi al'alimu kuma Allah masani da ya san komai ba zai yiwu a ce shi ya halatta a aiki da waɗannan abubuwan da suka saba a wajen wato abin nan hukuncinsu ba sai ce wa qad wajadnakum ashadda tilafan min ku. yana ce masa ma'ana shi abokin yana ce wa tusi mun same ku kuma gaskiya abin da muka samu shine sabanin da ke tsakanin ku ya fi sabanin ma da ke tsakanin waɗanda suka saba muku ma'ana sabanin da 'yan shi'a suke da shi a tsakaninsu a ɓangaren asalin addini ya fi sabanin da musulmi suke tsakaninsu gaba daya. amma wanda bai san me ake ba bai san waɗannan abubuwa ba sai ya ce wa aktharu tabayunan kuma su suka fi hannun riga da juna min mu cikin fiye da wato sabaninku wa wujudu hadha al-ikhtilafi minkum ma'a tiqadikum butlana dhalik wannan samun wannan a cikinku tare da kudurta cewa waccan maganar ba daidai ba ce ma'ana abin da ake tuhuma ku da shi ya ce dalilun asad ala fasadil asli to wannan ya nuna wannan asalin da aka gina wannan addinin aka yi gaskiya ba daidai ba ne sai ce hatta da khala alayya ko da khala ala jama'atin mimman laysa lahum quwwatun fil ilmi wannan fa bari ku fahimci me yasa yake wannan bayani ai kun ga dai gaskiya yake faɗa ta mazhabarsa to amma me yasa yake faɗan zai zo bayyana ma shi ya rubuta wannan littafi ne asalin dalilin rubuta littafin tahzib shine malam tusi ya lura da wannan sahabanin da ke cikin mazhabar shi'a rikicin yayi yawa shine ya zauna yanzu aikin da zai a littafin nan shine ya yi taufiki ya daidaita waɗannan hadisan da suka sasaɓa da juna shi ya shi ya rubuta littafin asali to a muƙaddimar shi shine yake faɗin cewa ga abin da sa har wasu sun zo sun same ni sun ce mazhabar tamu akwai kaza akwai kaza to shi aiki zai wa mazhabar ba wai taimakawa yake akan ruguza ta ba ku bamci wannan zancen yau to shi ne sai yake cewa har wannan rikicin da shubuhar dakhala ala jama'atin mimman laysa lahum quwwatun fil ilmi ya shiga kan wasu mutane waɗanda ba su da ƙarfi a ilimi wala basiratun bi wujuhin nazari kuma basu da basira ta ɓangaren fuskokin yin bincike nazar a littafan ilmin kalam ana nufin bahf yau wa ma'anil alfaz da kuma ma'anonin alfaz shubhatun wa kasiru yawa shubha ta shiga cikinsu. ma'ana hatta da khala ala jama'atin kaza wa kaza tun. ma'ana har sai da wata shubha ta shiga ga waɗannan mutane marasa ilimi marasa basira zai ce wa kasirun minhum raja'a an itiqadil haqqi har aka samu da yawa daga cikin su suka tuba suka dawo wai suka bar aƙidar gaskiya ma'ana aqidar tasu da shi'a ma'ana ita ce aƙidar gaskiya har ya zama cewa saboda wannan saɓanin an samu malaman su da yawa da suka wato bar aƙidar tasu suka koma wata aƙidar da a ganin su ba ita ce gaskiya ba limashtabaha alaihi alwajhu fi zalika saboda abin da ya rikice masa na fuska ta fita ko mafita a wannan wa ajaza an halli shubhati kuma saboda ya gaza warware wannan shubha fihi sai ce sami'tu shaykhana ga labarin da zai kawo mana shi da kansa yace naji shehin mu aba abdullahi abu abdullah ayyadahu allah allah ya karfafe shi yadhkuru yana ba mu labari anna abul husain cewa wani mutumi sunansa abul husain al-haruni sunansa kenan abul husain al-haruni al-alawi kana ya taƙidul haqqa da aqidar gaskiya yake kai wa yadinu bil imamati kuma addininsa shine imamiyya a anha amma sai ya dena. ya yi watsi da addinin imamiyya limal basa alaihi amru saboda abin da ya rikice masa na wannan lamari fiktilafil a hadithi a sabanin hadithanmu wata rakal mazhaba ya daina wannan mazhaba wadana dana bi ghairihi ya kuma koma yana addini da wata mazhabar ba wannan ba in ji wa duk wannan wake wannan zancen tusi yake wannan magana don haka kun ga me ya jawo yi wannan sa yi wannan har wani ya fita daga addini kuma dama za ga galibi kuma da nake faɗa mana sau da yawa masu fita daga addinin shi'a su koma suna galibi za ka samu malamai ne wanda suka yi karatu sun kai matuka wannan kuma dama shi ke nuna maka gaskiyar sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran tarkace wanda dama su ba ilimi ba ba koma jan su kawai ake yi dan da yawa sun shiga cikin harkar shi'a kada wannan ya tayar maka hankali abu a ta faɗa gashi nan mutane suna ta shiga shi'a su ai mutanen ka duba ka ina ba karatu ba komai dama a musuluncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su san shi ba daga cikin sauki in za a jero musu da karerai da kaza a yi kuka su ga malami na kuka kuma an gina labarin na ƙarya mai zai sa mutum ba zai ce a ah, to lalle an zalunci ahlul baiti shi nan sai ya shiga wannan shine abin da ke faruwa amma ba saboda mutum ya yi bincike ya karanta abin yadda ya kamata ya ga cewa wai addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba gaskiya ba wannan ba zai zama haka ba ana baku ku labarin kwanan nan wani bawan Allah irin waɗannan babban malami ne a kum mutumin iraki ne ana ce masa husainul muayyad dan iraki ne ya bar wannan mazhaba sakamakon wani littafi na na ambata maku shi ina jin sunansa littafin malam nasir bin abdullah alkafari sunansa usul mazhab الشيعة الإمامية الاثنى ashariya mujalladi uku ne da ya PhD a kai wani ɗalibinsa ya ɗauko masa ya kawo masa ya ce malamu mun daɗe muna jin labarin wani littafin sunna ne suka rubuta shi mun rasa yadda zamu da shi da Allah ka taimaka ka karanta ko zaka iya mai da martani akai wani shi yake ba da labari da kansa shi yake cewa ya zauna da littafin sai da ya kai shekara uku yana kokarin ya ga yadda zai da shi a ƙarshe ya ce wallahi shi ne sababinsa na barin mazhabar shi'a wannan ba fi 'yan watanni ne nan ba tsohon duk da dai ya bar aƙidar tun 2005 shekararsa 23 a kum har ya kai hujjatul abin ayatullahi a matsayin karatunsa a kum to amma kuma ya zo ya tuba ya bar wannan kuma yana bayyana mutane cewa ga abin yadda yake ga yadda yake ga yadda yake yana nan kuma ana ta hira da shi ma yan kwanakin nan a gidajen talabijin a kasashen larabawa allah maɗauki ya kyauta to mu je kun ga wannan da a takaice ga irin yadda addini yake da irin wannan kudin da nan da rikicin da hayaniyar ya za a yi a ce duk wannan saɓanin daga ma'asumi yake ai shi wannan shine zai mai da mu kan darasinmu asalin darasin shine su suna cewa addinin nan na shi'a daga imaman ahalil baiti aka to mun zo mun duba littafan ahalil bai abin nan shi'a sai muka ga saɓanin a addinin yayi yawa hatta a imamancin a komai akwai saɓani mai yawa in ko da saɓani mai yawa misali matsala ɗaya an mata ƙauli uku takaita ma akan wannan wannan ba a ma cewa wai ahli sunna ba sabani akwai sabani a wurare da yawa amma ba za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan kuma ya soke shi ba wannan an same shi naskh ne amma wannan wanda aka yi musu da'awar ba sa kuskure ne mutum ɗaya ma zai faɗi wata magana ba zancen mutane da yawa ba mutum ɗaya imami ɗaya za a ce ya ce kaza kuma ya ce kaza a wani wuri shi yasa suka ƙirƙiro fikirar taƙiyya yana ga cikin inda zai musu amfani a waɗannan riwaya in aka ce to imam ya bada fatawa kaza a wuri kaza amma a wuri kaza ya ce kaza sai ce ai zakara zalika hunaka taqiyatan wa zakara hadha huna haqiqatan saboda kawai su fidda kai daga rikici kar a ce imamin ne ya zama ba ma'asumi ba ina fata kun fahimci abu Wani shine asalin abin da taqiyya take musu amfani akai to tunda haka ne in mun zo yanzu muna dubawa wanne ƙaulin za mu ɗauka mu nasabtawa cewa wannan kaulin shine ma'asumi ya faɗa har ya zama an yi aiki da shi har mu yadda cewa lalle wannan aƙidar daga imamai aka samu ta kun fahimci abin insha Allah to mu je sai ce hatta masailal imamati kai har masalolin imama din ma kad urifa ittirabuhum fiha an san sabanin su mai yawa a cikin ta to gashi yace wa qad taqaddama ba'du ikhtilafihim wani abu na sabanin su ya gabata fin nassi ai a baya can mun yi magana akan sabanin da littafan a suke da shi akan nassi har na zo mana da wasu littafai mun karanta akan hadisan da suka ce an yi nassi akan imamai an ba ku manta ba mun karanto har hadisin da aka ruwaito daga jabir cewa imamai wani gun an ce goma sha biyu wani gun ma aka faɗi goma sha uku ko da wasu da sunayensu hadisai da basu da asali yawa to waɗannan mun karanta a baya dangane da abin da shafi nassi wa filmun tazar? hakanan abin da ya shafi imani da mahadi almuntazar na ƙarshe to sai ce fahum fil baƙi almuntazar ala aqwali dangane da sauran abu wanda ya rage wato wanda zai zo na ƙarshe almuntazar wato muhammad ibn hassan alaskari ala aqwalin suna da maganganu masu yawa a akai minhum man yaqulu bi baqa'i ja'far ibn muhammad mun koma littafi ba masu littafi daga cikinsu akwai masu ganin cewa jafar ibn muhammad shine wanda ya wanzu ina so mana bayani akan me suke nufi da wannan baƙa'i asali a gurin wannan addinin na shi'a imami imamin nan da ake faɗa idan aka tafi dama cewa ga imami na farko dai sun ce ali bin abi talib na biyu alhassan sai husaini sai ali bin husain sai albaqir sai ja'far as-sadiq musa bin ja'far ali bin musa muhammad bin ali ali bin muhammad sai alhassan ibn muhammad sai kuma suka ce akwai muhammad ibn alhassan to a wannan jerin su suka kirkiro cewa akwai nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi ya ambaci waɗannan sunaye alhali abin da yake hakikatan aliyu ma radiyallahu ta'ala anhu bai san waɗannan sunayen bai faɗe su a matsayin cewa bayansa waɗannan za su zama imamai ba wannan ba abin da zai tabbatar da haka to don haka sai ya zama duk wanda ya mutu ana saɓani akan waye imami bayansa in akwai nassi can a baya ko daga manzan Allah sallallahu ko kuma daga aliyu dan me za a yi saɓani ai ya kamata ya zama imamin wannan zamanin da takaddarsa a hannunsa daga manzan Allah sallallahu daga an zo mutuwa sai 'ya'yansa su mika sai to kunga wani ne fa cike nan bakin kowa ya rufe amma an yi saɓani har da ya kai ga tsine-tsine da kafurce-kafurce wannan su ce wane ne imami wannan su ce wane ne imami a fatara da yawa ba fatara ɗaya ba lokacin mutuwar imaman nan an samu waɗannan matsalolin to shine sai ke kawo mana don haka yawa abin da ke son faɗa mana shine itikadin kuma wane ne mahadi in ana so a ce sai a ce to imama ta tsaya akan wane don haka yanzu shine mahadi tafiya da kuka ga yayi ba a ganinsa ba mutuwa yayi ba ya ɓuya ne zai dawo kafin tashin alkiyama to shine sai fara kawo mana wannan sabani ibnu taymiya sai yake cewa minhum man yaqulu bi baqa'i ja'far ibn muhammad a cikin su akwai wanda suke cewa ja'far ibn muhammad wato as-sadiq shine imami na karshe yaquluna bi baqa'ihi bi baqa'ihi bi ma'ana annahu la yazalu hayyan wa annahu huwa al-mahdi sayati qabla al-qiyamah mun fahimci wannan yawwa wa minhum man yaqulu a cikin su akwai kuma masu cewa bi baqa'i ibnihi Musa ibn Ja'far akwai masu cewa Musa ibn Ja'far shine imami kuma da ya mutu a da ya mutu ba mutuwa yayi ba yana nan har tashin alkiyama ghaiba yayi buyayi shi yasa waɗanda suka ce ya mutu ba su yadda da cewa yana nan ba sai aka kira su alqat'iyya ai alladhina qata'u bi mauti Musa su ne waɗanda suka ci gaba har suka zama sha biyu domin sun yarda cewa ya mutu in ko ya mutu wani ne zai zama imami bayansa in ko aka yarda da aƙidar baƙa'i bai mutu ba wanzu abin nan gaiba yayi to shi shikenan ashe shi ne mahdi don haka imamanci ya tsaya a kansa don haka waɗanda suke cewa imami na ƙarshe shine Musa bin Ja'far ba su ne 'yan qat'iyya ba su suna nan akan cewa Musa bin Ja'far shine mahdi kaga kenan dai mahdi ya zama ba ɗaya ba akwai wanda suka ce babansa shine mahdi shi ma ba mutuwa ya ba akwai wanda suka ce shi kansa mahdin shine musa bin ja'far waɗanda suka ce kuma ya mutu don haka wani ne zai zama imami bayansa to su ake ce ma alqat'iyya su ne masu a shari'a daga baya amma har lokacinsa ba a san lafazin a shari'a ba wanda mun taba zancen a baya an ba kuma ta ba yawa na'am eh ana ce musu musawiya wasu mu da masu faɗa akwai ana ce musu musawiya ana ce musu qat'iyya to mu je sai ke cewa wa min umman kulu bi baqa'i muhammad ibn abdullah ibn hasan akwai a cikinsu kuma waɗanda suke cewa muhammad dan abdullah ibn hasan shine imami shine kuma wanda zai zama wato zai wanzu a matsayin mahadi wannan kuma an maida abin kenan gidan hasan wannan abun wasu ne daga gefen waɗanda suke karfafa gidan hasan suka ga an kwace abin daga gidan hasan an koma gidan husaini la'alla wasu daga cikinsu suka ce wannan ne ba wancan ba sai yake cewa kuma wa min ya yaqulu bi baqa'i muhammad ibn al a cikin su akwai masu aqidar cewa muhammad ibn al-hanafiya shine imami wannan su ake ce ma al-kaisaniya sunan su kenan yan al-kaisaniya sune mabiya muhammad ibn al ko kuma in ce masu da'awar cewa muhammad ibn al-hanafiya shine wato imami daga cikin su akwai wannan eh, ya sunan shi as-saqafi makaryacin nan ah, wanda muka sha magana a kansa wane ne sunan shi ba banda abu yawa a abu ubaid mm, ba abu ubaid ba eh, mukhtar yawa al-mukhtar ibn abi al ubaid al-thaqafi to yana cikin masu goyon bayar wannan aƙida ta alkaisaniya sai ce wa haula iya kulun waɗannan suna cewa nasa aliyun alal hasan wal husain akwai masu cewa aliyu mutum biyu kawai ya yi nassi a kansu shine hasan da husaini wa ha'ula wasu kuma su ce aliyu yayi nassi ne kai ala muhammad bin hanafiya ai nassa aliyun ala muhammad bin hanafiya cewa aliyu radiyallahu ta'ala anhu yayi nassi akan muhammad dan hanafiya shine imami wa ha'ula wasu kuma su zo su ce ausa aliyun a aliyu bin husain ali bin husain yayi wasiya ila ibnihi abi ja'far zuwa ga ɗansa abu ja'far wato al-baqir wa haula wasu kuma suka zo suka ce ya kuluna in a ilabnihi cewa ali ibn hussein din yayi abin nan wasiya ne ilabnihi abdullahi cewa ɗansa abdullahi yawa ba ali ibn husain ba mun gane wannan ai ba muhammad abu ja'far al-baqir ba wa haula wasu kuma su zo su ce ausa ila muhammad ibn abdullahi ibn al-hasan ibn al-hasan su ce a'a abdullah ibn muhammad muhammad ka ibn abdullah ibn al-hasan ibn al-hasan wannan shi ake ce ma an-nafsu zakiyya wanda ya fito suka ce ne mahdi har aka kashe shi wa haula'i yaqulun inna ja'faran inna ja'faran awsa ila ibnihi isma'il wanda wasu kuma su ce ai ja'far yi wasiya cewa imami bayansa shine ɗansa isma'il wa haula'i wasu kuma su ce ila muhammad ibn isma'il wa haula'i kulun. إلى ابنه محمد وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله وهؤلاء يقولون إلى ابنه موسى وهؤلاء يقولون يسوقون النص إلى محمد بن الحسن وأنكما سجا نص هزوا محمد بن الحسن wannan fa shine asalin abin da ake cewa imamiyyar babu kauli ɗaya duk wannan zancen da kuke ji imamai goma sha biyu duk tatsuniya ne gaba ɗaya sai da aka yi wannan saɓanin kafin masu tabbatar da su su zo su tsaya akan cewa haka abin yake har a zo a yi ta yaɗa wa mutane wannan aƙida da fatan mun gane so sai ke cewa wa haula iya suquna nassa ila bani ubaidin kai akwai ma waɗanda suka jawo nassin suka ce ai an yi nassi akan ƴaƴan ubaidillah ibn maimun alqadda wanda asalinsa bai ne mun taɓa zance a kansa shine wanda ya kafa ya kafa daula a tunis har suka koma misra su ne suka kafa daular da ake ce ma daular fatimiyya shugabanta wanda ya kafa komai da komai shine wannan ubaidullah ibn maimun ibn daisan alqadda sunansa kenan wato wanda shine alhakimu wa shi'atihi da shi da wato wanda ya hukunci da shi da mabiyansa wa ha'ula'i wasu kuma daban ya suquna nassa min bani hashim ila bani abbas wasu kuma suka ce a cikin banu hashim ne suka ce a'a banul abbas ne ma'ana zuriyar abdullahi dan abbas su ne waɗanda za su zama su ne khalifofi su ne imamai wa yamtani'u an takuna hadhihi al-aqwalul mutanaqidatu ma'khudhatan an ma'sumi yamtani'u ba zai yiwu ba kwata-kwata sam-sam duk hanyar da za ka yi babu wata dabara ba wata falsafa da za ka yi ka ce waɗannan maganganun daga masu mai aka samu su ko dai ya zama ɗaya ce gaskiya ɗaya ƙarya sauran ƙarya to kuma ta ina za a tabbatar in har waɗanda suka ce ɗayan nan tasu ma gaskiya ce wasu kuma suka zo suka ce su ma tasu gaskiya ce to na farko dai ko waɗancan 'yan shi'a ne ko ba 'yan shi'a ba in 'yan shi'a ne to dole mu ce wacce shi'ar kuma daga ina in wannan ya ce imami ne wannan imamin in aka kai ga shi ma wanda ma'asumi ne waɗannan su ma suka ce suka ce su ma daga imami kuma wancan shi ma ma'asumi ne to dole ya zama cewa wannan mazhabar ta rubuce ba zai ba ma'asumai guda biyu ko guda ɗaya su fidda maganganu irin waɗannan da tanaƙudi a ce wannan shine imami wannan kuma shine imami babu hanyar da za a tabbatar da waɗannan abubuwa sai ce ba zai yiwu ba a ce ma'asumi ɗaya ne ya faɗi wannan sai ce fa batala qauluhum don haka da wannan magana ya tabbata cewa faɗin su da suka ce inna aqwalahum maganganun nasu ma'khuzatun an ma'asumin an ciro su ne daga wani ma'asumi guda ɗaya yace ya tabbata wannan ƙarya ne babu wanda zai iya tabbatar da wani. ana taba ku labarin wani malami a jami'atu ummul qura ko a makka malami ne na aqida ya ce ya sanya kyauta ta dala dubu ɗari duk duniya duk wanda ya kawo masa aƙidun nan na shi'a ya kawo isnadi da ya inganta zuwa imami ma'asumi ɗaya da cikin imaman nan goma sha biyu zai bashi wannan dala dubu ɗari na ba ku labarin nan kwanaki ko to har rabona da labarin dai har zuwa yau ban san wani ya zo ya samu wannan dubu ɗarin ba dala dubu ɗari kaga wajen miliyan goma sha shida da wani abu ko ba haka bane a lissafin yanzu hmm. to Allah ya kyauta na taƙiya ba abin kwatankwacin me eh dala eh shi ne ce kudin najeriya wajen miliyan goma sha shida da wannan ai miliyan miliyan mai nake cewa eh miliyan 160 to ai kaga abin ku da yawa to Allah ya kyauta kaga masu san miliyoyi da sai su ranka ya su je su Allah sauki Allah sauki wallahi yan uwa saudiya mun kan faɗi waɗannan abubuwan wallahi ba dan ku dariya ko ai izgili ba ni ban yadda da ai wani izgili ba duk yadda ya karkace da'iman kullum uslubin mai zama uslubi ne na tausayi waɗannan mutanen yadda suka karkace suka shiga wannan abun kuma kowa na sha'awar ya bi gaskiya yana son Allah yana son manzo Allah yana son alil bait amma a shiga irin wannan rikicin da tatsuniya da hayaniya a gina addini akan waɗannan abubuwa wannan shine abin tausayi a ce mutum da hankalinsa zai yadda da irin waɗannan abubuwa ne to muna fata Allah madauke shiryar da su Allah ya sa su fahimci abin da ya kamata a fahimce shi to yana ga dole mu tsaya a nan saboda mun fara fuska ta uku lokaci ba zai ishe mu ba za mu tashi kan alwajihu thalith shine fuska ta uku ta wannan bayani din sai zama mana insha Allahu a darasi na gaba wato darasin mu na 85 bi idnillahi tabaraka wa ta'ala as'alullah tabaraka wa ta'ala an yassira umurakum muna fata Allah maɗaukaki ya ƙara taimakonmu ya ba mu zaman lafiya ya ba mu kwanciyar hankali ya ba mu nutsuwa Allah kuma ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah tabbatar da mu akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar sahabbai hanyar ahlul bait Allah madauki ya shiryar da waɗanda suke kan harkar shi'a dinnan su koma kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ma duk wanda ke kan wata hanya wadda ba daidai ba Allah ya haɗa mu baki ɗaya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ita ce tabbataccen addinin da Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ga al'umma Allah ya tabbatar da mu akan sa har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa akhiru da awana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik <clears throat> ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik